Ya alahu ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku tambaya ni duniya dadin duniya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bibiya ne kan batun cin zarafin iyali wani lamari da ke faruwa ta fannoni daban-daban wanda kuma yake iya shafar namiji ko mace babba ko yaro da galibi ya fi shafar mata da ƙananan yara. Wakilin ma birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya gayyaci magidanta irin domin neman mafita. To yau ma muna tare da Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umma Hussein sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura. Mahmud gare ka. Wannan goyo da ake yi na al'ada. Binciken da kuke yi dakta. Na'am. Shi ne sai zama ya bayu ga abin da kuke cewa physical assault wato misali har a kai ga dambatawa ko amfani da wani eh, makami ka san shi domestic violence din shi ma na yi kokari na dan faffasa shi mm. ba ma iya physical bane akwai physical wanda yake ya shafi mari mm. duka mm. kutufo murɗe hannu da sauransu mm. akwai sexual violence wanda yake in matar ta ki yarda saboda kuma wani irin dalili ne mm. ko da bata da lafiya ko kuma kawai ya bata mata rai ne ma ta ki bashi haɗin kai mm. ya murɗe hannunta ya biya buƙatarsa ta ƙarfi akwai emotional violence wanda zai iya zuwa cikin mutane ta masa abu ya keta ta ya mata ya ce mata jaka shasha shawawa ka gane cikin mutane ba wai shi da ita ba haka zalika kuma akwai ma wanda yake sabo ne yanzu ya bujiro economic violence na ya hana ta kudin cefane <laughs> ya hana ta kudin sabulu ya hana ta kudin itace ko gawai yawwa <laughs> ya hana ta kudin karin kumallo ko kuma koda tana sana'a ko aiki ya janye ita dole tilasta yi nata eh. ya tursasa ta ta dole to shi wannan violence din da kake magana abin takaici kamar da barista take faɗa gashi ana ta karatuttuka eh, yara guda 118 sun yi sauka a mm. makarantar islamiyya kaza eh, mutane guda 650 sun yi digiri sun mm. samu first class da second class amma kuma gashi ni statistics din da nake da shi karuwa yake a 2011 kashi 21 ne a Najeriya a nazarin da Clean Foundation suka yi nima na yi aiki da Clean Foundation hmm. a 2013 kashi alƙalman me kenan eh, eh, violence yawan adadin uh, uh, rikicin da ake samu a eh, gidaje duka da mari da keta da ake samu tsakanin ma'aurata kuma duk suna da nasaba da wannan guda kashi kashi nan da suna da nasaba da su kashi 21 daga cikin al'umma hmm. sun ba da rahoto akan cewar wannan abin ya faru da su to kuma da aka je 2013 sai ya zama kashi talatin da aka je dubu biyu da sha bakwai sai ya zama kashi talatin da takwas saboda haka tashi yake yi yana karuwa duk da yawan masu digiri da ake samu da yawan masu sauka alƙur'ani da ake samu da yawan islamiyoyi da ake da su amma kuma wannan abin kara tashi yake barsa wani rukuni na al'umma ma fa suna zargin ku da cewa kuna tunzira matan nan da su yi wani abin da bai dace ba wani lokaci duk da cewa akwai halitta amma yanzu ga ƙididdiga ta hadi musa ya gaya mana ga kuma kashe-kashen abin da ya kira violence wannan abin da ake na hana ta kuɗi ne waye ne waye ya kai a ce misali shi kenan kuma ku a ɓangaren ku na lauyi 'yan 'yancin mata da kare su sai ku tunzira ta maimakon ku sasanta mu misali. To, Muhammad kamar yadda a gabatarwa ka faɗa ƙungiyar nan tamu dama muhimmin aikinta shine kara haƙƙi na mata da ƙananan yara. Mm. To kuma in aka ce an kara ana ƙoƙarin a kara ka ba yana nufin a tunzira ka ba ne. Kuma gaskiya na son masu sauraron mu su fahimci cewa mu ba mu taɓa tunzira mace ko mu zigata ta bijire ba amma abin da muke so mutane su ƙara fahimta a nitse a nitsa mutum ya fahimta wai ita mace ɗin wace ce ita kamar yadda kake halitta Allah ita ma haka take halitta Allah kamar yadda kake da zuciya haka take da zuciya kamar yadda kake da jini yake gudanawa haka kamar yadda kake da zafi haka take da zafi so ba za ka ɗauke ta ba sai dai a bisa ɗabi'a akwai wasu halaye da idan mace ta yi za su zama baƙi ne a gare ta saboda yanayin halittarta amma in ban da haka ka ga ko a halitta duk abin da namiji yake da shi majority mace tana da shi tana da kai guda ɗaya ido biyu hanci ɗaya inda Allah ya bambanta kalilan ne ba su da yawa so ba abun mamaki ba ne idan aka samu mace ta bijiri ko ta yi tutsu kamar yadda wani karin magana na bahaushe yake cewa duka yau duka gobe shi yake sa bakin ba auzini ta waye mm. to da halitta Allah ba wai mace ba haka take idan yanzu ka biyo mutum da gudu zai dinga ja da baya zai dinga ja da baya zai dinga ja da baya idan ka kai shi bango iya ƙarshe ya ga in ya ba yanda za a iya fasa bangon nan ya shiga to abu na farko da zai in ya kai bango zai retaliating wato zai mayar da martani to yayin da yake mai da martanin nan mahmud ga dakta na san zai kare ni duk sanda aka ce mutum yana mai da raddi ko yana mai da martani yakan rasa wasu abubuwa yakan rasa hankalinsa yakan rasa tunaninsa kuma yakan amfani da ƙarfi fiye da kima wato excessive force saboda a lokacin defense yake nema kara kanshi kawai yake nema mm. so kuma musamman duba da kamar yadda na faɗa cewa ita mace a halittarta kwayoyin halittar da Allah ya amfani da su wajen halittar ta ba daidai suke ba so tana da wannan raunin mm. na yadda in namiji ne aka ƙure shi a jikin bango watakila zai iya yin angaza ko ya tura mutum ya faɗi ya fice ita mace ba mamaki abinda ƙwaƙwalwata za ta kama ta bari in ciro karfan da yake jikin nan in cakawa na da in tseratar da kaina saboda yanayin halittarta to amma duka Muhammad wannan idan ka tattare su ka duba abinda nake cewa shine ita macen nan tana yin tana zama violent wato tana mai da martani ne idan abu ya mata yawa za ka yadda da ni cewar da wahala da wahala ka ga mace ta cutar da mijinta ko ta cutar da 'ya'yanta sai dai fa idan abin da bahaushe yake cewa abin da ya koro bera daga cikin rami ya fada wuta to ya fi wutar zafi in dai har ka tabbata saboda yanayin halittarta da softness ɗinta wato laushin da Allah ya mata idan har kaga ta sauka daga wannan abin to abin da ya sa ta tayi. ya fi wannan abin da. To me yake sababa gashi yanzu malam ya bamu dakta ya bamu alƙalma. Suna ta karuwa a 'yan shekarun nan kuma ko da ba alƙalman nan ma na dakta yadda kafofin labarai suke ba da rahotannin yadda ake samun turjiya da tarzoma a gidaje da ma yadda abin ya ɗau sabon salo na wannan cake-caken da ake yi da watakila malam alkalmansa sun tabbatar da watakila abubuwan da mutane suke wannan haka ne wannan yana nufin cewa eh, abin yi ne muku yawa ku da kuke kokarin wayar da matan ai ka gane inda malam ya faɗa cewa su daina amfani da wannan karfin ai yanda malam ya faɗa Mahmud ya faɗi alƙalama ne hmm. amma bai yi fashi akan alƙalaman ba abinda mu a shari'ance statistics na shari'a suka nuna hmm. a mu ta najeriya hmm. wannan domestic violence ɗin maza sun fi yin shi amma ita mace saboda ba halittarta ba ce ba yanayin halittarta ba ne ta yi. Amma idan kimanta akwai abin da suke cewa all reported cases. muna amma ai ka gane tunda muna magana da jama'a ne gaba daya mm. za magana akan abin da yake na zahiri mm. adadin cases ɗin da aka yi reporting a Najeriya na wanda maza ko suka kashe matansu ko suka ji musu ciwo ya fi yawa akan wanda mata suka yi to amma ita mace saboda ba al'adarta ba ne a yanayin halitta take kisan kai idan ta yi sai abin ya girmama mutane amma ba tare da shakka ba ina mai tabbatar maka da cewa alƙalaman da ake da su maza sun fi yin kashe matansu sun fi ji musu ciwo sun fi yin wasu abubuwa a kan mata kuma wannan ba zan ƙarƙare ba sai na dai tsaya a kan batuna da kuma batun da dakta ya yi na cewa duk abin da ya ja mana wannan rashin bin al'adam Yau ma za a bi mu bashin amsar wannan tambaya zuwa mako na gaba Kafin nan a madadin bakin namu Muhammad Hadi Musa da barista Amina Umar Hussein da kuma Malam Abdulra'uf sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke ashe mu